alkaula alkaula ke sashe kuma maraba da zuwa wannan gida daman gidan gidan ku na gidan zakirai gidan ku kuka zo ba wai na zo ba da intari baki waɗanda suka zo gidan su ne na sauko ne domin in duru fuska na masoya masoya su fuska na masoyar su Allah ya biya muku dukkanin bukatu duk duniya ta shaida na kusa da na nesa masoyi da maki cewa shirin ibrahim ya zaki yau da ina da irin murya irin taku da na fi kowa alfahari yau da na iya murya yau da na muku karin irin karin sautin shi Ibrahim Yes na su amma muna bara muna bara sai da ta ce lokacin da shi rami radiyallahu anhu yake yana garin kosi gabanin zuwan madina kenan gabani sosai da shekaru da yawa sai ya fito daga kofar ɗakinsa sai ya kirawo a uwar gidansa kan kakar imam hassan sisa sai ce ba ruwa in sha sai ta ba shi ruwa ya sha sai ci gaba da tambayar ta dai ba ni ruwa in sha tana ba shi yana sha yana kuma cewa ba ruwa in sha yana sha sai ya ce mata wai babu ruwa ne a kosi sai ta je ta ɗauko daro ta ciko shi da ruwa ta ake gaban shirin rai da ta kawo daren shau ya saka kafar na dama ya daki daren da shi zubewar sai shau ya barke da zikiri shau ya ringa zikiri ya ringa zikiri sai kowa ya fito yana yi wa shau amshi shau sai ya kan dokinsa dokin nan da shehu yawa yana zikari sai dokin nauyin shehu sai ya kasa kuma sai shehu ya taba dokin nan yake ci mishi ba a hankali ba a hankali ba a hankali yau da ina da murya ina jin wannan sauti da shehu ibrahim na zikirinsa har yanzu sautin zikirinsa yana zuciyata amma babu da lafiya ah. ba ta da daɗi makaranta allo ta fasa mana ƙara muku lafiya zira ta ce ina tawassali da halin da shi Ibrahim sai shiga wannan lokacin ina ta wasali da mukamin da yake kai yayi wannan bana'in yayi zikirin ina yin tawassali da dukkan abin da shi Ibrahim ne sai riska a wannan lokacin ina roƙa muku Allah ya biya muku dukkan ya his kowanne ɗaya daga cikin ku yana da wani bukata a wajen Allah ah. kowanne ɗaya daga cikin ku yana da wata damuwa tsakaninsa da Allah sada ta ce kowa ya ɗauki niyyarsa kan ku tunanin ni umma hani ce ni ma zan ara harsan shirin rami su amin amin amin amin Amin. Amin. Amin yes. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Alhamdulillah. ya cika gara alkaula alkaula ke sashe